إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاب يرقى وتم ذو القعدة هجرة من سيرة أدنى محمد صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in shi ne kuma daidai da sha takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha tara a miladiya za mu ci gaba da karatu a cikin wanda littafi namu mai albarka littafin riyadu salihin na babban malami a sheik muhiddin abu zakariya yahya bin sharaf annawawi allah maɗaukin sarki ya jikan malin da gafara a wancan sati da ya gabata mun tsaya ne a babin da yake bayani game da abinda matafiyi zai fada idan ya sauka a masauki kamar yadda kuma mana karatu ne a cikin kitabu adabi safi littafin da yake bayani game da ladabban tafiya ladabbobi da matafiya kamata kiyaye tun daga tashinsa daga cikin gida har zuwa dawarsa yau insha Allah ta'ala zamu tashi babu istihbabi ta'jil al-musafir ar-ruju' ila ahlihi idza qada hajatahu babin da zai bayani game da mustahabbi ne game da matafi ya gaggauta dawowa zuwa ga iyalansa idan ya gama biyan bukatarsa wannan babi zai mana bayani game da abin da ya kamata a ce matafi ya kiyaye wajen dawowa gida da zarar ya kammala abin da ya kai shi na bukatarsa na tafiya hadisi na farko a cikin wannan babi wanda kuma shi kadai malam ya kawo a cikin babin an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an karɓo wani hadisi daga sahabi abu huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi ya ce hakika manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce asafaru qita'atun min al'azabi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce tafiya wani yanki ne shine qita'atun ay juz'un min al'azabi tafiya wani yanki ne na azaba yamnau ahadakum ta'amahu saboda yana hana ɗaya daga cikin ku abincinsa wa sharabahu da abin shansa wa naumahu da baccinsa sai annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yace fa idza qada ahadukum nahmatahu saboda haka idan ɗaya daga cikin ku ya kammala biyan bukatarsa abin da ya kai shi tafiyar nan ya kammala shi falyu'ajjil ila ahlihi ya yi gaggawar dawowa ya yi gaggawar biyowa zuwa ga iyalinsa muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim ne suka rawaito mala yace nahmatahu abinda ake nufi da kalmar nahmatahu shine maqsuduhu ma'ana a manufar da ta sa ya tafiyar da zarar ya kammala sai ya dawo gida wannan hadisi kamar yadda muka ji shi abu na farko da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa a cikin shi ne as-safru qit'atun min al-azab tafiya yanki ne na azaba wannan yanki na azaba da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa musamman idan muka yi la'akari da tafiyoyin da ake yi a da tafiyar da za a yi ta a kan raƙumi ko a yi ta a kan jaki ko a yi ta a kan doki ko alfadari ko abin da ya kama da haka a lokacin babu duk wani abin da ake amfani da shi na zirga-zirgar safari irin na yanzu ko keke babu bari a yi bayanin babur ko mota ko abin da yake sama da shi da kuma tafiya ce da a lokacin babu wani titi da za a ce an shimfiɗa shi na kwanta da mutum zai bi ya liƙe cikin nutsuwa ya je inda zai je cikin kwanciyar hankali a'a tafiya ce da mutum zai shiga cikin daji ko ya liƙi sahara ko ya liƙe wata hanya wacce za ta isar da shi inda yake ƙoƙarin zuwa saboda haka akwai abubuwa masu yawa a cikin na walhalu na farko duk sanyin da ake a kanka zai ƙare hakanan duk zafin da ake yi zai yi tasiri a kanka hakanan idan lokacin ruwan sama ne zai yi tasiri a kanka saboda haka kaga kuwa duk yanayin da mutum zai tsinci kansa a cikin wani yanayi to dole ne ya kasance yana cikin hali na rashin jin daɗi shi sa imam al-haramai ɗaya daga cikin manya-manyan malami aka tambaye cewa hadisin da annabi kira da aminci su ƙara tabbata a gare shi yake cewa as-safru qita'atun min al-azab tafiya yanki ce ta azaba wanda ake ne sai ce ai ɗaya daga cikin abin da yasa aka ce mata yanki ne na azaba saboda mufaraqatul ahli saboda akwai rabuwa da iyali akwai rabuwa da iyali mutum zai tafi ransa ba a daɗi ba yana tunanin gida ya yi baro gida da abin da ya kama da haka to na rashin jin daɗin shi kansa yanki ne na azaba amma yanzu galibi tafiyoyi da ake gudanarwa sun yi sauki tafiya ce da za a yi ta a cikin mota ko a cikin jirgin sama ko abin da ya kama da haka amma duk da haka wancan yanki na azaba da annabi kira da amince kara tabbata a gare shi ya faɗa ba ka raba tafiya da shi wallahi ko a cikin jirgin sama mutum yake za a ɗauke shi a cikin iska a kai shi inda za a kai shi tafiyar awa biyu ko awa uku sai ya samu wani yanki na wannan azabar da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi fara saboda haka ba wai tafiyar a ba wai abin ya takaita bane ga lokacin tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yadda suke tafiya da kayan safarin su a'a har yanzu akwai wannan yanki na azabar a ciki to saboda haka sai annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce yamna'u ahadakum ta'amahu tafiya za ta za ta jawo mutum ta hana shi cin abincinsa shine imamin nawawi a cikin shirin sahih muslim yake cewa ba wai mutum ya ki cin abinci gaba ɗaya ake nufi ba a'a za ta hana shi cikakken kamalin cin abincinsa mutum ya saba zama da iyalinsa a ci abinci a girka masa abin da yake so cikin raha da sauransu to amma tafiyar da ake a wancan lokaci guzuri ne mutum zai ɗauka iya abin da ka ɗauka da iya shi za ka sannan kuma a hanyar baka san abin da zai faru ba saboda haka yadda ka saba cin abinci ba haka za ka ci shi ba babu kwanciyar hankali a cikin cin abinci sannan ba ka samu isasshen abincin da aka cika ne yadda ya kamata kamar yadda kake cin sa kafin ka baro gida ba haka nan abin sha shi idan ka sake guzurin ka ya ƙare fato shi kenan dan galibi tafiya cikin ta kasashe na laraba za ku ga sahara ce sahara kuma galibi tafiya a sahara ta fi tafiya a ko'ina wahala ta fi tafiya a ko'ina wahala ina ji shekaran jini ko shi ne ina jin labarai a rediyo wasu sun yi tafiya irin wanda suke fatoci daga Najeriya su shiga Nijar daga Nijar kuma a tafi Libya a je a fitoci a dawo wasu neman kuɗi suke zuwa wasu kuma zuwa suke daga Libya sai a tsallaka a shiga Italy a tafi Turai a je neman kuɗi galibi akwai wanda su irin wani tafiyoyi to daga cikin su tafiya ce da idan ka bar wani ƙauye ne a cikin Nijar idan ka bar shi kafin ka tsallaka ƙauye na farko da zaka tara a cikin garin ƙasar Libya sai ka yi tafiyar alal kalla abin nan kwana bakwai a cikin mota kwana bakwai shi wanda ya bada labarin yake cewa yanzu ne da aka dan samu ci gaba ake dan ake tafiya kwana uku gaba ɗaya tun daga lokacin da ka tashi daga wannan ƙauye har zuwa inda wancan ƙauyen da zaka tarar ba gida gaba ba gida baya ba zancen ruwa bare bishiya ko abin da ya kama da haka tsantsan sahara ce kawai to sai aka rashin sa'a su waɗanda aka kawo labarin a kansu sai kasance motar su ta lalace a tsakiyar sahara tsakiyar sahara mota su ta lalace sau alaka guzurin da suka ruko wanda za su ci a matsayin kwana uku babu wani bakaniki a cikinsu da zai gyara musu mota suna ta kokari mota su fita da sauransu har duk guzurin da yake tattare da su biya tsari sau da wasu daga cikin daga su ba su yawa ta halaka ba sai suka tafi suka ce bari su tafi a ƙasa ko sa iya samu su ƙarasa wancan ƙauyen kafin ta Allah ta kasance ya to abin da ya faru shi haka aka rinka tsantar gawawaki wasu kafin su ƙarasa can sun kasa jurewa sun faɗa sun mutu wasu kuma gasu a zaune a bakin motar yunwa da kishirwa da wahala ta kashe su da suna sun jingina gaba ɗaya sai ga wakin su kai to kaga har yanzu ashe wancan abin da aka faɗa na azaba a jirgin cikin tafiya yanzu akwai shi illa iya kacin kawai tafiya wani ta fita wani wahala ta wani ta fita wani sauki amma da har yanzu azaba da take cikin tafiya akwai ta shi sa shari'a ta bawa matafiya sauki kala kala idan kana cikin tafiya aka rage maka yawan sallah aka ce idan kana raka'a hudu kai raka'a biyu kawai an ban maka sauran aka ba ka gara basu aka ce idan za ka yi sallar a zahar da la'asar ka haɗe su ka yi su lokaci guda ka yi jam'ut ta ƙadim ko kuma jam'ut ta akhir kowane ɗaya daga ciki kai yayi ka jawo lokacin sallar la'asar sai ka haɗa ta da azhar sai ka yi su a lokacin sallar azhar kuma raka'a biyu za ka yi su kaga sai tafiya ke ba za ka ƙara tsaya wasu lokacin sallar magariba ita ma sallar magariba idan ka yi shari'a ta baka dama ta ce ka haɗa su ka jawo sallar isha'i haɗa ta da sallar magariba ka yi shi tare duk wannan saboda ne a sauƙaƙe maka abin da yake cikin tafiya na wani abu kuma har yanzu wannan gara ɓasa fahimta uwa tana nan duk irin tafiyar da kake ci ko a cikin jirgin sama kake akwai wannan gara ɓasa ba wani wanda isa yana kai ce a cikin yanzu an samu sauƙi a cikin tafiya ake ba za ka ba duk babu wannan shi sa ta malaman da suke ganin cewa ai ba za a haɗe salloli ba sai illa wa anta alajid bisayyi sai kana cikin tafiyar sannan za a ɗisa lura duk ba zancen da yake ba shi da madogara kamar yadda malamin suke faɗa Allah maɗaukin sarki ya samu dace to abin da imamu nau'i yake cewa shi ne ita tafiya za ta hana ka kamalar cin abinci yadda ya kamata da shan abin sha yadda ya kamata balle kuma bacci dama bacci a sai dai kawai mutum ya ɗan ka da kansa da sauran mutanen da suke yin tafiya a cikin dogon mota irin lagujiyar ko wanda suke tafiya a cikin titiri da sauransu sun san yadda ake yin bacci a cikin mota a yadda ka saba ka kwanta akan katibarka ko akan gadonka ko akan tabar maka tabarar rage sai za ka irin lambacin a cikin mota daga zira zuwan da ya taba shiga irin wannan mota ya sai da kuka sai za ka irin lambacin din nan gefen gaga in a tashi an tsakora maka kana bacci wani kan wani yana dungurin ka da sauran to shi sa ba za ka rage kai baccin da ya kamata to duk akwai wannan a cikin tafiya to sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa idza qada ahadukum nahmatahu min safrihi idan ɗaya daga cikin ku ya kammala biyan bukatarsa daga tafiyarsa abinda ya kai shi je yayi to fal yu'ajjil abinda annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa ke wannan lamu din lamul amri fal yu'ajjil ila ahlihi yayi gaggawar dawa zuwa ga iyalinsa haka annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa malamai suka ce saboda asali mutum ya zauna a cikin iyalinsa shine asali addini ka zauna a cikin iyalinka ga matanka ga 'ya'yanka kai kake kula da su kai kake kawo musu abinci kake kula da tarbiyyarsu zuwansu makaranta dawowarsu daga makaranta suna zuwa masallaci ba sa zuwa masallaci wasu wani irin maganganu suke faɗa duk wani abin da ya shafi kaiwa da kuma wasu wannan haƙƙin ka ne babu wani wanda yake da wannan haƙƙi a duk duniya sai ke to amma saboda akwai wata buƙata ko ta neman arziki ta neman abin da za a ci ko ta ziyara ko abin da ya kamata ka yanzu ka yi tafiya kun ga wannan menene larura ce ka bar asali kyau to da zarar ka fita daga cikin wannan larura ka je ka gama biyan bukatar ka ta asali ka gama kasuwancin ka ka yi ziyarar ka in neman lafiya ne ka je asibiti an duba ka to shari'a ta ce ke gaggawa ka dawo ga iyalinka dan ka ci gaba da ɗaukar wancan nauyi da yake kanka ina fata an fahimta saboda ka ba daidai bane mutum ya yi tafiya ya gama abin da yake kuma ya zo na yana wani abubuwan wannan shari'a ta hana wannan duk wanda ya haka ya yi abin da yake makaruhu ne a shari'a don mutumin da yake ma'abocin iyali da zarar ka gama biyan bukatar ta to ka dawo gida ba daidai bane zaman ka a can waje ba daidai bane shi sa tafiyar da aka yi ta a cikin kwana biyu yi kokarin ta yi kokarin ka yi ta a cikin kwana biyu ka je ka dawo wacce ta dauke ka kwana uku yi kokarin ka yi ta a cikin kwana uku je ka dawo amma kada tafiyar da zaka yi ta a kwana biyu ka je kai sati wannan ba daidai bane zaka dawo ka tarar da abin da ba shi kenan ba ko wasu daga cikin iyalinka su tozarta ko abin da ke na wajibi sai da ke za a yi shi kuma a kasa yi Allah subhanahu wataala ya samu dace to ɗan uwa wannan na ɗaya daga cikin ladabin tafiya duk lokacin da ka tsinci kanka a cikin halin tafiya to ka rinka kiyaye baya kun ga addinin musulunci ya kula da haƙƙin abin da ka baro a gida kenan shi yasa ko da yaushe addinin musulunci babu wani addini a duk duniya ko wani tsari daga cikin tsarika da mutum ya ɗan fito da shi da yake kare wa mutum haƙƙinsa ya ba shi haƙƙinsa daidai gwargwado kama addinin musulunci babu wani abu ne da yake na haƙƙin ɗan adam da addinin musulunci ya tauye shi isa duk masu raji ƙungiyoyi masu rajin kare haƙƙin ɗan adam da sauransu suna ba gauriya ne kawai suna cirman su amma addinin musulunci duk wani haƙƙi da yake ɗan adam yana buƙatarsa addinin musulunci ya riga ya gama samar da shi tun kamun halitta ɗan adam ɗin saboda kun ga wannan mutum tafiya yi amma addinin musulunci yake kada ka je ka zauna saboda akwai haƙƙin waɗanda ka baro a baya dole sai ka zo ka sauke akwai haƙƙin da ya wuce wannan su duk nasu haƙƙin da aka ga haƙƙi ne da aka ga ko sun faɗa ko ba su faɗa ba dama haka yake kuma haƙƙi galibi za ga suna kula da haƙƙin da yake ya shafi ɗan adam ne ka ɗaya ruwansa da haƙƙin addini idan aka hana ka addini ko aka maka wani ba ruwansa da wannan amma a ce an zalunce ka ko an cuce ka ko an yi wani abu kaza za a ga sun fi lura da irin wannan abubuwa babu istihbabil qudumi ala ahlihi naharan wa karahatihi fil layli li ghairi hajati babi na gaba mala yace baban da zai bayani game da mustabancin dawowa zuwa ga iyali da rana ido na ganin ido kurukuru wa karahatihi fil layli sannan kuma wannan wannan babu zai mana bayani game da makaruhi ne mutum ya dawo gida idan ya tafiya zuwa ga iyalinsa da daddare amma sai mala yace li ghairi hajati ba tare da wata bukata ba abu na farko za mu fahimta shine addinin musulunci yana bukatar duk lokacin da kai tafiya idan ka tashi dawowa gida to ka dawo da rana ko da safe ko da yamma ido na ganin ido amma shigowa iyali da daddare wannan ba daidai ba ne sai dai idan sun san da zuwanka wannan babu laifi kamar yadda malami suka faɗa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗi wannan ne saboda malamai suka ce wancan karan za ku ga duk wasu wasa'ilin ilam hanyoyi na sadarwa wanda idan ka tafiya kai nesa wanda yake gida zai iya sanin halin da kake ciki babu su sai da in ka dawo kawai saboda haka ka yi tafiya baka san yanayin da za ka zo ka tarar da iyalanka a ciki ba akwai buƙatar idan ka zo ka zo musu da rana idan ka zo da rana ma ba kai tsaye kake faɗuwa gida ba annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi za mu zo mu karanta insha Allah ta'ala a cikin babu idan ya dawo daga tafiya kai tsaye ba gida yake wucewa ba masallaci yake fara zuwa sai ya shiga masallaci ya raka ya salla raka abi ya dan huta to kun ga a lokacin aidin labari ya isa ai ga annabi ya dawo tsira da amince tsara tabbata a gare shi to kun ga duk abin da ya kamata a yi na shiri da kinki za a yi shi a cikin gida ba a so a ga wancan abin za a kawo da shi za a yi wanka ne za a yi wa mai gida abinci ne za a yi fesa turare ne a gida duk abin da ya kamata za a yi yana nan a cikin masallaci sannan idan ya gama abin da yake kuma sai ya taso sai ya shirye to sai zai tarar da gida a yanayin da ya kamata ya tarar da shi ina fata an gane to amma idan ka je ka shiga gida kai tsaye ba tare da ka sanar da mutanen gida ba irin wance yanayi za ka za ka tarar da abin da ba ka so ka dawo tafiya mai kuma amina kuma sai ga abin ya kuke da fada wani lokaci idan ba isa ba ba isa ba kuma abin ya kai ga saki wanda addinin musulunci baya bukatar wani to shi sai shari'ar musulunci tace bai kamata mutum ya rinka fa'o wa iyalinsa da daddare ba idan za ka dawo gida ka dawo da daddare idan a idan za ka dawo gida ka dawo da rana idan akwai bukatar za ka dawo da daddare to ka sanar musu alhamdulillah yanzu akwai hanyoyi wanda suke masu sauki na isar da sako duk lokacin da kai tafiya za ga wani da ya je iya fita iyalin sauya ga nan tasowa su kuma sun riga sun kiyasta daga in kasar da yake zuwa gida awa biyu ne awa uku ne awa hudu ne sun sani za su shirya duk abin da ya kamata su shirya su kimta duk abin da ya kamata su kimta kan mai tsaro haka nan ma idan mota ya shiga za ga yana mota ana ta waya ai yanzu muna kaduna yanzu muna abuja yanzu mun karfo kura muna karfi to kun ga dan mutumin da aka ce zo karfi ai kusa karfo wa kano ko duk abin da ya kamata yana shirya Allah ya sa mu fahimta to saboda haka irin wannan ko da daddare ne in dai aka wannan kintsin ba matsala saboda illar da ta sa aka hana faduwa da daddaren saboda kada ka je ka samu halin iyali a yanayin da bai kamata a ce an same su kamar yadda hadisi a a cikin wata ruwa ya nuna annabi tsira da amincin tsara tabbata a garshen ne cewa kada mutum zai samu iyalin sa a bar tsatsa haka ba shi hadisi na farko a cikin babin an jabirin radiyallahu anhu an karɓo daga jabir ɗan abdullahi al-ansari yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بتحقيق مزان الله تيرا da aminci tsara tabbata a gare shi yace idza atala ahadukumul ghaibata idan ɗayan ku ya dade baya nan shine ma'anar wannan da Hausa Hausa mai inji idan ɗayan ku ya dade baya nan malamai suka ce mafhumul mukhalafa idan bai dade idan tafiyar da ya baci dadewa ta bace sosai ba wannan hukuncin zan faɗa shi bai hau kansa sai ce fala ya tsoro kan na ahalahu lailan kada ya faɗo wa iyalinsa da daddare kada ya shigo gida da daddare yayin da ya daɗe misali tafiya ce mutum ya ce zai je a zai tafiya ta kasuwanci ko ta wani abu bai san lokacin da zai dawo ba wata ɗaya wata biyu ko abin da ya kama da haka bai ƙayyade lokacin da ya kamata ya dawo gida ba to irin wani lokaci annabi kira da amincin tsara tabbata a gare shi ya hana kada mutum ya faɗo irin wannan faɗuwar amma idan ya kasance tafiya ce ta kwana ɗaya ko ta kwana biyu iyalinsa sun san lokacin da zai dawo wannan babu laifi don ya dawo da gudu tafiya ce ta kwana ɗaya ce Allah da idan na jabe musu kwana ɗaya ba ko kwana biyu to duk abin da ya ce da an yi kwana ɗaya za su fara shirye-shirye mai dawo wasu gida saboda haka ba su sakaci ya ga abin da ba shi kenan amma tafiya ce mutum ya daɗe mutum ya daɗe a can baya to sai annabi tsira da amincin tsara tabbata a gare ce irin wannan tafiyar kada kawai lokaci guda iyalinka ba su san da zuwanka ba kawai ka faɗo musu wanda kuma hukuncin haka yake har yanzu matukar baka sanar da su bai kamata a ce lokaci guda irin shambati nan da wasu masu gidan suke ba mutum ya yi tafiya sai an yi bacci na kawo sai wurin ɗan wata ƙofa wannan ba daidai bane ya saba sunna ta annabi tsira da amsa ta tabbata a gare shi wa fi riwayatin a cikin wata ruwaya kuma yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na ha ayyatruqa ar-rajulu ahlahu laylan yayi hani game da mutum ya faɗo wa iyalinsa da daddare ana ya faɗo cikin gida ya shigo cikin gidansa da daddare bayan ya yi tafiya ya daɗe bayan amma kamar yadda bayani ya gabata idan tafiyar da ba mai ɗaukar dogon zango ba ce kwana ɗaya ne kwana biyu kuma iyalinsa sun yadda zuwansa wannan babu ne amma ya je ya daɗe wannan ba daidai ba ne ya faɗo musu da daddare muttafaqun alaihi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito shi wa an anas radiyallahu anhu an karɓo daga anas dan malik yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi qala ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci ƙara tabbata a gare shi ya kasance la yatruqu ahlahu laylan baya shigowa cikin gidansa idan ya dawo daga tafiya da daddare wa kana ya'tihim ghudwatan aw ashiyatan ya kasance yana dawowa ne da safe ko kuma da yamma aka ce ghudwatan shine awwalin nahar shine farkon yini haka ce kuma ashiya shine akhirin nahar ma'ana daga lokacin da rana ta zawali zuwa yamma duk wannan lokacin mutum zai iya dawo saboda haka kun ga wancan hadisi na farko yayi bayani ne a magance annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi hana abu wannan kuma hadisi ne mana bayani ya kame aikace sallallahu alaihi wasallam nuna mana shi ma haka yake a gidansa baya shigowa gidansa da daddare idan ya tafiya amma yadda kamar yadda bayani ya gabata yan uwa yanzu galibi irin matsalar da ta sa aka hana wancan abin yanzu babu ita dan annabi ya kawo jumla ta aliliya a cikin wata ruwaya yace li kai tanfashi sha'afa wa tastahid al mabiba domin mace ta samu damar kawar da hali na burtsatsa da take ciki hali na rashin kimtsi da take ciki saboda galibi wasu matan idan majalisi ya tafiya to fa irin kwalliyar nan da ake a fesa turare a canza kaya kusan da safa da yamma duk ba a yi saboda galibi wanda ake waɗin yanzu bayan to me biyu wata gashi nan da ya gaje ka same ta a cikin yanda ba shi kenan ba wata saboda ka daɗe gashin gabanta ko gashin hamatar ta kamar da hadisi ne tabbata duk ba aske ba to kada ka je ka same ta a cikin irin wani yanayi saboda haka ka ba ta damar da za ta yi wannan gyaran na jikinta kamar ka shigo mata to in dai za a samu dalilin da zai sa idza zalatul illa to zalatul hukum in aka samu illar da ta sa aka hana abin ya gushe to hukuncin ma ya gushe kana idan za a samu yanayin da za a sanar da mace ta gane mijinta ya kusa dawowa ta gyara jikinta ta gyara gidanta ta gyara yaranta to babu laifin mijinta ya duro mata kowane lokaci ne inda ya sanar mata Allah sa fahimta yawa amma dai har yanzu abin da nake so mu fahimta hukuncin yana nan a matsayinsa na tabbatacce bai kamata ka yi tafiya ka daɗe kai ka shigo iyalinka baka sanar da su inda yanzu akwai waya akwai hanyoyi da dama da aka isa nan musu saboda haka kafin ka dawo ka gaya musu cewa ga kanan a hanya domin su shirya kamar yadda muka ji muttafaqun alai wannan hadisi bukhari da muslim ne suka fitar da shi malai yace at-turuqu abinda ake nufi da at-turuq al-maji'u fil layl shine mutum ya dawo gida da daddare wa iyalansa wannan bai kamata babu ma yaquluhu idza raja'a wa idza ra'a baldatahu babin abinda mutum zai fada idan ya dawo gida lokacin da ya fara hango garinsa kun san galibi wancan lokaci idan mutum yana tafiya a cikin daji yake to lokacin da ya kusa zuwa gida zai fara hango mai gine-ginen birni ko gine-ginen garin amma yanzu alhamdulillah kusan duk inda aka je a cikin gari kake duk inda aka zo ko cikin ƙauye ne za ko cikin kusan daji daji ne ka za ga gefe da gefe gefe da gefen ka ba ka rasa ne ba ƙananan ƙauyuka haka to yanzu sai ka kwatanta idan sai ka kwatanta idan ka kusa zuwa gida ka fara hango gine-ginen cikin gari idan cikin gari za ka shigo to sai kai wannan abin da aka sa malai ce fi hadith ibn umara as-sabiq fi babi fi babi takbir al-musafir idza sa'ida al-thalaya malai ce a cikin wannan babin zamu iya dauko hadisin da muka gabatar da shi a baya shine hadisi abdullahi dan umar hadisin da yake bayani cikin babin da yake bayani game da matafi zai rinka yin kabbara duk lokacin da inda yake tudu wannan hadisi ne shi ne hadisin da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ke cewa idza kana idza qafala min al-hajj annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idan ya dawo daga aikin haji aw il umara ko kuma umara a wata ruwa kuma aka ce aw ghazwatin ko kuma ne ko kuma yaki sai ce kullama awfa kaniya duk lokacin da ya hau tudu to sai ce la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سيتي آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون سنسي قرد صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وهده za ka yi ɗauka wannan hadisin ka sashi a cikin wannan babin ma'ana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana karanta wannan addu'ar lokacin da ya kusa da gida sannan kuma sai hadisin da zamu karanta a cikin babin shine wa an Anas radiyallahu anhu qala an karbo daga Anas dan Malik yarda Allah ta kara tabbata a gare shi yace aqbalna ma annabi sallallahu alaihi wasallam mun fuskanto tare da annabi kira da aminci kara tabbata a gare shi ta idza kunna bi zahril madina har sai da makasance mun fara hango gine-ginen garin madina shine bi zahril madina ai madina ta bayyana a gare mu qala shi annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ayibuna muna masu dawowa ta'ibuna muna masu tuba abiduna li rabbina muna masu bauta ga ubangijin muhammadin kuma muna gode masa an sai ce falam yazal yaqulu zalika annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi bai gushe ba yana ta maimaita wannan tun lokacin da suka fara hango gine-ginen garin madina hatta qadimna al-madinata har sai da suka iso garin madina kira da aminci tsara tabbata a gare shi abin da yake tunani ta uku ayyubuna ta'ibuna abiduna li rabbina hamiduna wato ku duba tafiya ce ta annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi amma cike take da abubuwa na zikiri da bauta Allah madaukakin sarki tun lokacin da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi fito daga gida muke karanta zikirin da yake karanta lokacin da ya fito akwai addu'a da za a karanta lokacin da ya hau abin hawansa akwai abin da za a karanta idan ana cikin tafiya idan an hau tudu akwai abin da za a karanta idan an sauka gangare akwai abin da za a karanta haka tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gaba ɗaya tafiyar tasa take take da mai da ibada malamai suka ce abin da ya sahi hikimar wannan shine saboda tafiya guri ne abin da ake masa zaton akwai gafala a cikinsa mazannatul ghafla ana zaton gafala a halin tafiya saboda galibi duk kana cikin mutane inda aka san ka gari to za ga mutum ya fi kama kansa ya fi yin abin da ya kamata amma yanzu ka fita daga cikin mutane ka je babu inda babu wanda ya san wani za ga shi a gida mutum kirki ne bawan Allah mai sali amma kuma aka danyi nesa to sai kuma a dan taba abin da ba shi kenan ba haka bane haka ne to ko da yaushe annabi kira da amincin tsara tabbata a gare shi abin da ke nuna mana shine mutum ya kasance yana tare da Allah maɗaukar sarki san cewa Allah maɗaukar sarki yana muraƙabas a gida kake a cikin iyalinka inda kowa ya sanka inda da kai abu wannan ya san ka zai ce wani ne da kuma lokacin da ka fita can nisan duniya babu wanda ya sanka dan ma Allah maɗaukar sarki yana tare da kai idan babu dan adam din da ya san da kai mala'ikun da suke rubuta lada da alake suna tare da kai ba su san ka ba su sun san ka Allah da ya halicce ka yana tare da kai shi ma bai san ka ba yana tare da kai to shi ne abin da annabi kira da amince su ƙara tabbata a gare shi kake nuna mana kada tafiya ta zamto guri ne da mutum zai amfani da ita wajen sheke ayarsa Allah da kalla ko da bai sheke aya ba kada ta zamto yanayi ne da mutum zai samu tasiri wajen ibada ma'ana gazawa abin da ka saba yanzu ka gaza a ka ƙara ka ƙara ka ƙara ƙari ma akan abin da kake da idan za ka iya abin da ake fata ke shi sa ga annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ya kewaye tafiyoyinsa gaba ɗaya da irin waɗannan abubuwa ko tafiya ce ta yaƙi ko tafiya ce ta yau da kullum ko tafiya ta haji ko abin da ya kama da Allah subhanahu wataala ya samu dace wannan hadisi rahu muslim imam muslim ya fitar da shi babu istihbabi ibtida'il qudum bil masjid alladhi fi jiwarihi wa salatihi fihi raka'atayn wannan babin zai yi bayani game da mustahabbi ne mutum ya fara a shigowa masallaci wanda yake kusa da shi ko kusa da gidansu ko kusa da unguwarsu idan ya dawo daga tafiyarsa wa salatihi fihi ya kuma yi kokarin yin sallah a sallah cikin wannan masallaci wa raka'a ce da kawai guda biyu shine abin da na gabatar mana a baya annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi idan ya dawo daga tafiya kai tsaye ba gida yake wucewa sai ya shiga ina ya shiga masallaci satin da ya gabata a muku bayani akwai abinda malamai suka ce musu a sunanin majura ko sunanin da aka kaurace to kun wannan suna idan tana ɗaya daga cikin sunan da aka yi aka kaurace yanzu da Allah ba ka taba gani ya dawo daga tafiya yanzu masallaci na falka ba ka taba gani da wala ina ji wani ma bai san hukuncin ba amma suna ce ta annabi tsira da aminci kara ta mata duk lokacin da ya dawo daga tafiya baya shiga masallaci baya shiga gida kai masallaci ke gida kai ai ya tabbata ma a cikin hadisin sahihai wanda bukhari da muslim suka fitar hadisin jabir lokacin da aka yi tafiya sai abin hawan jabir ya kasa ko ya gaza sakamakon rashin lafiya na kowa ya gaba shi kuma rashin tafiya a hankali saboda baya jin daɗi annabi tsira da mutum tsara tabbata a gare shi daga cikin ɗabi'arsa idan ana tafiya a baya yake tsayawa don ko da za a samu wanda ya gaza sai annabi zai ɗauko shi ya taimaka masa kyautar ko a samu wanda ya jefar da wani abu mai muhimmanci sai annabi ya dauko masa yura da aminci tsara tabbata a gare shi shugaba kenan shugaba kenan irin shugaban da ake bukata shi a baya yake tsayawa kowa yana gaba shi kuma yana can baya da ya zo kawai sai ya ga jabir kowa ya gaba ya ganshi anan shi ne yake faruwa sai sai ayi dabba ta ce sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya mata addu'a yadda ki bayan dabba nan da nace dabbar ta ci gaba da tafiya jabir ya ce lokacin da na dabbar sai na ga tafi lafiya ta fi lafiya lokacin da annabi da ke ta sama da lokacin ma da take kan ganiyar kira da aminci tsara tabbata a gare lokacin da suka da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da jabir suka kawo sai annabi ce da jabir ya jabir ka saman da wannan dabba ta kama sai jabir ya ce ya rasulullahi ina amfani da ita ma'ana baya ba da zai tsira mutum annabi ya kara ce masa ka saman da dabban nan ta ka jabir jabir ya ce wa sai ana ukun da da manzon Allah kira da amincin kara tabbata a gare shi kara ne kamar sai ga dakin da annabi ya matsa bari ba a sarransa ba sai ya rasul ake ciniki dirhami kaza sai kai shi kenan manzon Allah ya ce to idan ka ga gida sai ka sauke kayanka sai ka samu dabba sai ka karɓi kuɗin to lokacin da Jabir ya je aka isa gida annabi kira da amincin kara tabbata a gare shi yana masallaci ya je yayi sallah a ya zauna yana hutawa kamar ya shiga gidansa a lokacin ko gida bai shiga ba jabir shi kuma a lokacin gida ya zarce kai tsaye da ya je sauke kayansa sai ya dawo da ya dawo abinda manzon Allah ya fara tambayar sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka shiga masallaci kai raka a biyu ne sai ta aike ka shiga kai sai ka je sai mu tattauna abinda zamu tattauna na kasuwanci to da ka sai da jabir ya je shiga masallaci kun ga me yake nuna mata ladabin dawa daga tafiya ba gida ake shiga masa sai da ya je masallaci ya raka a biyu sannan ya fito sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ebo dina a wannan kuɗin sai ya bashi jabir ya bashi wannan ya aje wannan dabbar da tafi Allah bai kira wuce sai ce wai jabir kana tsammani wannan tattaunawa da muke da kai akan dabba ka so kake ka dauka so nake in karɓa ma dabba ka yace a dauki dabbar da kuɗin ka je dinda ban maka sallallahu alaihi wasallam ki dauki dabbar da kuɗin duk gaba ɗaya naka ko bai shi karamci kenan irin nasa sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu ikon koyi da shi to kun ga mustabancin abin hayya kan annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi wa jabi umarni da kada a tattauna wata magana da shi sai ya je sallar raka'a biyu a cikin masallaci saboda haka irin abubuwan da suke ɗan ƙanana ƙanana haka mai ƙwari barin ƙaraya su shi sa littafin aka samu dama aka samu suna riyabu salihi ya zama riyabu salihi ne na gaske ya kasance barin ƙaraya su ya tabbata annabi yayi shi kenan kai maka idan ka je tafiya ka dawo ba dole sai ka yi nisa ba ko nan dan barta ka je ko ka je mudulli ko ka je ina ne in ka dawo ka maka shirya zo masallaci ke sallar raka'a biyu sannan ka tafi ka raya sunna shi kenan zaka samu ladan sunna insha Allah ta'ala an ka'ab bin malik radiyallahu anhu wannan hadisi da yake cikin babin an karbo shi daga ka'ab dan malik yadda Allah ta kara tabbata a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kana idza qadima min safari ya kasance idan ya dawo daga tafiya bada'a bil masjid yana farawa ne da masallaci ba daga gidansa ba faraka a fihi raka'atayn sai sallaci raka'o'i guda biyu a cikin sa a dan huta sannan sai a shahida malamai suka ce an je an yi tafiya maybe an dan abubuwa na gazawa an yi abubuwa wanda ba su kamata ba a can an dan samu abubuwa na rashin jin daɗi to a zo a fara ganawa da Allah subhanahu wataala kamar aje a gana da iyali ina fata an fahimta to shi sai an shiga masallaci an gana da Allah madaukakin sarki sannan kuma sai a koma gida sai a gana da iyali kaga ganawar da kai da Allah madaukakin sarki zai sanya maka kwanciya hankali zai sanya maka farin ciki ta yadda ka je gana da iyalinka a cikin sauki duk abin da yake barkar insha Allah ta'ala sai ga Allah ba da kai sarki ya kwatar maka da shi da za a gani wanda hadisi muttafaqun alaihi bukhari da muslimu suka fitar da shi a cikin inda aka tilo littafin su babin karshe a cikin wannan kitabi shine babu tahrimi safri mar'ati wahadaha babin da zai bayani game da haramcin tafiyar mace ita kadai tunda ai bayani muke akan tafiya ko to kun ga wannan babu yana da munasaba a wannan hadisi yana da munasaba da babin ko bashi da shi yana da munasaba bayani muke akan tafiye-tafiye ladabin tafiya to daga cikin ladabin tafiyar musulmi idan ke mace ce musulma addinin musulunci ya haramta miki ki tafiya ke ke kadai in dai ba tare da muharramin ki ba kamar yadda zamu zo mu bari mu karanta hadisin sai mu tattauna insha Allah ta'ala عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisi an karɓo shi daga sahabi abu huraira yarda Allah ta ƙara tabbata a gare shi annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir baya halatta ga mace kowace iri ce in dai ta yi imani da Allah da ranar lahira kun ga sai aka kawo a sharaɗi shi ne in dai ta yi imani da Allah da ranar lahira to abin da aka faɗa idan ta kasa yin sa mafhumin wannan shi ne ba ta imani da Allah da ranar lahira ba ina fatan fahimta a ta yi imani da Allah da ranar lahira sai ta tsabbaka abin da hadisin ya ƙunsa ta bijire wa Allah da ranar lahira kuma sai ta yi abin da yake gaban kanta kamar cin aya da Allah maɗaukakin sarki cewa yadda na amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين ya kun da kun imani ku tsoron Allah ku bar abin da ya saura daga riba an kun kasance mu dai to kun gama formul mukhalafa shine idan har ba ku bar abin da ya saura daga cikin riba ba kuna da imani kenan ba ku da imani to wannan shi ma haka ma'ana baya halatta ga macen da ta yi imani da Allah da ran lahira tusafiru masirata yawmi wa lailati ta yi tafiyar da ta kai tsawon yini ɗaya da dare ɗaya ma'ana kwana ɗaya ke illa ma'azi maharamin alaiha face sai da ma'abucin haramci a tattare da ita baya halatta mace ta yi tafiyar kwana ɗaya ta tafi da safe ta dawo da daddare ko ta tafi da safe ta kwana ta dawo in dai tafiya ta kai haka baya halatta mace ta irin wani tafiyar ba tare da muharramin ta na fata an fahimta wannan tafiyar haka addinin musulunci ya sharɗanta haka manzon Allah tsira da amince tsara tabbata a gare shi faɗa hadisin ala itlaqihi bi ghairi taqayyidi ba qayyade kowace irin tafiya ba ba a ce banda tafiya kaza ba kowace irin tafiya haka malamai suka ce to wasu malamai sun yi saɓani akan menene a menene bambanci tsakanin tafiya doguwa da kuma tafiya da take takaitacciya to barin karanta mun abin da Sheikh Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya faɗa yace ikhtalafa ulama fi ma idza kana as-safru qasiran hal tumna'u minhu am la malamai sun yi sabani sun karu juna ilimi game da idan tafiyar da mace za ta yi wanda shari'a yana ta kai ita kadai gajeriyar tafiya ce mukaddara za ta je wudin ko dan bata ko dai garuruwan da ake gani kusa kusa ne kun ga wannan bata da tsayin da za a ce za a kwana a yi za ta iya ta dawo cikin ƙarar lokaci ita irin wannan tafiyar shi ya halatta mace ta yi ta ita kaɗai faminun man kala bin mani hatta minas safril kasiri daga cikin malamai akwai wanda ya ce ba za ta yi ba ko da tafiyar da juriyar ce fa kullu ma yutlaqu alayhi ismu fa kullu ma yutlaqu alayhi ismu safrin fa innahu la yajuzu lil mar'ati an tusafira illa ma zi mahram mala yace dukkanin abin da ya iya kiranta da tafiya a ce mutum yayi tafiya idan ka tafi daga waje kaza zuwa waje kaza shin ka je unguwa ne ko kai tafiya to duk inda za a ce mutum yayi tafiya ne za a ce ina wani ai wani yayi tafiya a urfin mutanen gari to baya halatta mace ta yi irin wannan tafiyar ba tare da muharrami ba Allah ya sa an fahimta mala yace khawfan alaiha min alfitnati wash-sharri wal-bala saboda abinda shari'a take ji mata tsoro na fitina da sharri da kuma wani bala'in da zai iya samun ta shi sa bai halatta ba to yanzu a akan yi tafiye-tafiye da yawa daga cikin tafiye-tafiyen da ake yi aka ɗauki yara mata a kai su karatu ƙasar waje ba haka ba ne mace takan yi tafiya zuwa aikin hajji ita kaɗai sai dai kuma tare da taron jama'a misali yanzu a hukumar ta jihar kano tana shirya ya fi shirya allazanta na kano yadda ya tafi aikin hajji karkashin wani cin tarayya to a cikin matafiyan nan akwai maza akwai mata a cikin matan nan akwai wanda babu yan uwansu sai da ya su shiga cikin tawagar mutane wanda su maza ne da mata to shin wannan ya halatta mace ta irin wannan tafiyar ita ma ko kuma ya ci wannan hadisin ya jiba ina fata an fahimta to bari mu karanta hadisin gaba za ku dan samu haske daga cikin wannan tambayar da neman in ya so sai mu ji cewa ya halatta ko bai halatta wa ani bin abbas radiyallahu anhuma wannan hadisi an karbo shi daga sahabi abdullahi dan abbas yarda Allah ta kara tabbata a gare shi shi da mahaifinsa annahu sami'a sami'a annabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu cewa shi abdullahi dan abbas ya ji annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa la yakhlu wanna rajulun bi imra'atin illa wa ma'aha zu mahram kada wani mutum ya sake keɓanta da wata mace daga shi sai ita babu muharraminta a tattare da shi kada wanda ya sake ya haka a cikin musulmi ka keɓanta daga kai sai mace babu muharraminta wannan bai kamata ba za mu zo mu ji ƙarin bayani sannan sai abu na biyu sai ce wala tusafiru wala tusafiru almar'atu haka nan mace kada ta yi tafiya illa ma'azi maharami sai ga wanda yake sai tare da wanda yake muharramin ta fa qala lahu rajulun sai wani daga cikin mutanen da yake wajen sai ji wannan abin da annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa sai tuno da abin da yayi sai ya ce ya manzon Allah ya rasulullah inna mar'ati kharajat hajjatan ya rasula a yanzu zancin da nake maka mace ta fita matata ta aure ta fita don yin aikin hajji wa in nittu tibtu fi ghazwati kaza wa kaza ni kuma yanzu abin da yasa nake ne ya rasula an rubuta sunana a cikin wanda za su je yakin kaza da kaza an rubuta sunana a cikin sojojin yaki wanda za mu je yaki gari kaza ko gari kaza matata kuma ta tafi hajji ita kadai kuma na ji ka ce ya rasula kada mace ta fita ta tafiya sai da muharramin ta qala sai annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ce in tsalik fa hujja ma amratika in tsalik fa hujja ma amratika tafi ka je ke haji tare da matarka an sauke sunanta daga cikin sojojin yaki ina fata an fahimta kowa ya san falalar yaki da girman sa a cikin addinin musulunci da yadda shari'a ta ɗauki yaki wajen yaɗa kalmar Allah maɗaukakin sarki an rubuta shi ɗaya daga cikin da su je su wancan yaki amma sakamakon matarsa ta fita babu muharrami annabi ya katse sunansa ya sauke sunansa aka ce je ya haɗu da matarsa don ta yi ne don ta samu muharrami ina fata fahimta yanzu kun ga ina fata ai wani haske daga cikin tambayar da ni ta fito ko yanzu idan na tambaye ku ya halatta kenan ko bai halatta ba mace ya ce eh in aikin hajji ba muharramin ta ko ya ce eh ko bai ta yi ba a'a ba ana yi ba ya halatta addinin ce ko bai halatta ba to abinda wasu daga cikin malamai suke cewa shine akwai abinda suke cewa rifqa amina suka ce idza wujida rifqatun amina idan aka samu karabta ko tawaga ta mutane kamar yadda yadda ake a cikin aikin haji jama'a ne da yawa suka ce to babu laifin mace ta shiga cikin wannan wasu daga cikin malamai sun yi sassauci akan haka to amma da yawa daga cikin malamai suka ce wannan magana ta su ba ta da hujja ƙarƙashin aya ko hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a ba ta da shi dole ne mace in za ta fita ta je ta aikin hajji ko za ta tafiya sai ta sami ne muharramanta ina ga wannan za ku ji wasu daga cikin malamai suna ba da fatawa da ikirar kamiya din amma ina ga muku abin da da yawa daga cikin malamai suka rinjaya hatta shi a shek a shek Muhammad Salih Al-Uthaymeen abin da ya rinjaya ke kuma da yadda za a mace ta wata tafiya ba tare da muharramanta to kun ga yan uwa idan shari'a musulunci ta hana mace ta je ta aikin hajji ba tare da muharramanta ba amma tsayin aikin hajji na me ɗaya daga cikin rukunan musulunci guda biyar addinin musulunci shi kansa baya tsayawa sai da waɗannan abubuwa guda biyar daga cikinsu akwai aikin hajji ɗaya ne daga cikin shishiken musulunci guda biyar amma ba za ta je ta yi shi ba sai da muharrami ya kuma ɗauki yarinya ita kaɗai balaga a tura ta ƙasa waje ta je ta kira ina fata an fahimta wallahi duk uban da ya aka ya aikata haram kowa ya kuma ya bashi fatawa da haka duk baban da ya ɗauƙarsa ya kai ta ƙasar waje ta je ta karatu ta kaɗai wallahi ya aikata haram kuma sai Allah tobe shi ya keta faɗin Allah maɗaukakin sarki ku an fusa kuma a halikun nara ku fahimta yanwa abin da ake nufi da muharrami shine baligi wanda zai iya kishi a kanta idan ya ga tana abin da ba daidai ba ba fa ɗan ƙaramin yaro ɗan ƙaramin yaro ɗan shekara biyar da bai san abin da ake wannan ba muharrami muharrami ne amma baya cikin wanda ake nufi babba ake nufi wanda zai iya kishi akan da irin tana da abin da bai ba kuma abin da ake nufi da maharami shine wanda ya haramta a gare ta haramci na har abada ko ta hanyar alaka ta jini ko ta hanyar surukuntaka ko babanta ko kakanta ko kakan kakanta waɗannan dukkanin su menene maharamanta ko ɗanta ko jikanta ko tattaɓa kunnanta wannan duk menene maharamanta haka nan wanta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko wanda suke uba ɗaya ko wanda suke uwa ɗaya wannan shi ba muharramin ta haka nan kananta wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya wannan shi ba muharramin ta haka kanin babanta ko wan babanta shi ma wannan menene muharramin ta haka nan a kanin babarta ko wan babarta shi ma muharramin ta ina fata mun fahimta haka nan a mijin babata shi ma muharramanta muharramanta Allah ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salama saboda haka a dukkanin wanda yake shiga karkashin muharramai to su kadai ya halatta su yi tafiya da mace tafiyar da ta kai abin da shari'a ta kayyade amma duk tafiyar da mace ta yi ta har ta je ta dawo wallahi tana cikin sabon Allah matuƙar ba tare da maharamin ta ba inda ita kadai ce wa alaikum salam na'am ko da ta kare kanta ko da ta kare kanta ai daman shari'a ba ta kawo za ta kare kanta ko ba za ta kare kanta ba abinda aka kawo kawai shine hukuncin shari'a ta kawo abinda shari'a take so kawai kada ayi kada ayi in dai an yi an shiga cikin wannan haramci yanzu za ka ga wasu daga cikin masu hali suna sa matansu a cikin mota da direbansu daga direbansu sai matansu ya kai su abuja ya kai su kaduna ya kai su wani garin mai nisa daga shi sai ita ko ba a yi ana yi ana shi maharamin wato abubuwa ne da za mu ga ya ɗanyi nauyi a cikin zuciya amma abin da ya kawata shi ne ƙauracewa addini da kuma tasirin turanin yamma a kanmu wallahi kuna ɗaya daga cikin abin da ya takarwa a shi amma haka abin yake ƙa'ida ta addinin musulunci annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi wancan sahabi da ya ce zai haji da tare da matarsa kada kuma tawa ba ita kadai ta tafi ba akwai akwai taro na matayen sahabbai da sauran mutane da za su je haji tare da ita duk tsarkin mu na yanzu mun kai tsarkin matan sahabbai da mazajen su ne to amma annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi sai zai haji da matarsa to ya kuma nan kai kace akwai wasu mutane da za su je su haji tare da matarsa ko kuma ai wani abu da ake cewa wai mijin biza haka kawai ko wani kato ne sai a samu mata guda uku sai a samu su a cewa matansa ne sai a cewa matansa ne shi shi kadai fa wacce mata wani ce wacce ma dukkanin su matan wani ne shi kuma shi shi kadai sai a cewa matansa ne sai su faɗi ta kuma irin wani abun wani lokaci wallahi yana juya ya zama tsaya da yawa juya yake zama tsaya zama abin da ba shi kai kusa duk abin da addinin musulunci yake kada a yi sai a yi kokari a ga an tsaya a nan za a samu abin da ake bukata insha Allah an dai za a kerewa ko kuma a wuce inda addinin musulunci ya tsaya wallahi sai an ga abin da ba a kai sai barna ta faru da yawa Allah madaukakin sarki ya samu dace bangare ɗaya na hadisin shi ne faɗin annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi da yace la yakhlu wannan rajulun bi imra'atin illa ma ahu mahram kada nan kada mutum ya keɓe da mace a daga shi sai ita ba tare da muharramin ta a nan wajen imamu shafi muhammad bin idris rahimahullah yana cewa idan mace idan mace mata taron mataye guda da yawa a samu namiji guda daya ya ce bai halatta ya kaɗe da shi ba zai imamu shafi a ta wata ce ce ko da namiji guda ɗaya ne kan a samu taron mataye da yawa ce daga shi sai su bai halatta ita ko da sallah ce bai halatta ya kaɗe da shi ina fata mu dinga wasu daga cikin malamai suka ce a samu mata guda biyu namiji daya ko namiji guda biyu mata guda mace guda ɗaya duk bai halatta ke ɗaya saboda kuma zai iya faru a yanayi shi sa annabi kira da aminci tsara tabbata a gare shi faɗa cikin hadisin bukhari da muslim yace iyyakum wadkhuli ala nisa yace a hirɗin ku ne muku gargaɗi da shiga cikin gidajen mata da ba muharraman ku ba ku da alaka da ne muku gargaɗi ku daina sai wanda gaskiya sabai ya rasulullah afara aita alhamd me kake gani game da alhamu alhamu abin da ake nufi shine a qaribin zawj dan uwan miji kamar a ce kanin miji ko miji ko wannan ya rasulullahi wannan shi ko shi ma abin da ka faɗa ya shiga kada ya shiga gidan uwansa ko gidan aminsa da sauran ya rika shiga sai annabi kira da amince tsara tabbata a garke ce alhamul maut yace ɗan uwan miji ai wannan mutuwa ce kamar da wasu ne bawo yace bala'i kenan kaga bawo yace bala'i kenan abin ya kai inda yake haka annabi kira da amince tsara tabbata a gare shi ce alhamdu dan uwan miji a wannan mutuwa ke saboda zai shiga a ce a yashin gidan yayin sa babu wanda zai kawo wani abu ba haka bane sai kuma mai faruwa ta je ta faru nawa aka irin wannan nawa aka to shi sa dole ne addinin musulunci shi yake gaba da komai kowace irin al'ada ce addinin musulunci na gaba da ita komai ka rinka gwada shi da addinin musulunci dan uwa duk abin da ya ci karo da addinin musulunci ka ajiye shi a gefe ka dau addini wallahi shi ne gaban lafiya ne al'ada ne za a yanzu da baka yanzu da da kake min al'ada ba a zagin ka shi ne kawai mutum ya cika da a zage shi a dangi a ce na kaza na kaza shi ne duk abin da za a faɗa a faɗa kai dai ka kiyaye addinin musulunci idan kana nan to babu da yake cewa dan uwanka iso ya shigo ka je ku gaisa kana nan a gama abin da ya tashi amma kawai a jarin a rinka ma kuɗin cikin gida wallahi wannan ba daidai bane saboda wanka ko kaninka ba muharramin matarka bane ko muharramin ta ne dan kuwa wannan magana ce mai nauyi amma dole sai an faɗa da nauyi dole ba haushi yadda yake da yadda al'ada su take dole zai ga ai kamar ana so araba zumunci ne ba araba zumunci bane addinin musulunci ne wannan dole ne ke ka'ida kai sharɗi irin waɗannan abubuwa idan ba ka ba kuwa lokacin da aka ɗora ka aka kana kuka zai zo Allah mu da kai sarki kiyar wannan hadisi muttafaqan alaihi bukhari da muslim ne suka fitar da shi wanda kuma shi ne karshen darasin mu ne insha Allah ta'ala sati mai zuwa idan Allah ya za mu shiga kitabul fada'il littafin da zai bayani game da falaloli wannan babi wannan littafi littafi ne mai fa'ida kwarai da gaske duk wasu ayyuka na addinin musulunci zai mana bayanin falalolin da suka da suke a cikin sa insha Allah ta'ala Allah ya samu dace na'am Thank you.